kalangu studio kalangu sauraro barkamu da warhaka yanzu kuma ga labarin da alshin hausa bari mu soma da kanun labarin Taron majalisa na tattaunawa bisa ga takardar shirin kasafi za ku ji bayanin ministan tattalin arziki. Yau aka kammala jarabawar BPC za ku ji wani al'amarin mamaki da yawa kana a wani zauren wato jarabawa a nan birnin Yame. Rahoton musamman na yau zai baku bayani akan halin da bakin abu ke fuskanta. To madalla masu sauraro gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labarun maraicen yau ga kuma yadda suka kasance. A cikin daren talata zuwa sahiyar laraba na'urorin sadarwa na Airtel da na Sonitel da ke gaskeru wasu miyagun mutane kimanin su goma sun na na'urorin ana jin wa'annan mutane 'yan boko haram ne wasu gidajen likita ma ba su tsira ba daga wannan bannar inda suka kwashe magunguna gidan rediyo na karkarar ya fuskanci bannar shi ma miyagun mutanen sun kwashe fano solar da kuma baturansu da kuma kwamfuta. A majalisar dokoki an yi wa an yi tattaunawa wato yau da sahe bisa takardar shirin kasafi na tattalin arziki na shimfiɗar shekara 2018-2021 a kansa ne aka fafata canza ra'ayi. Ministan tattalin arziki ya bayyana amfanin wannan tsari ga 'yan majalisar ga bayanin nasa. Kashi biyu cikin uku na kudaden shigarwa na PDS kudade ne da ake samarwa daga waje. Shine muka yi tsarin kasafin kuɗinmu. Abinda muka jajirce a kansa shine na tattara kudade. Ai kuma wannan shine tsarin asusun bayar da lamani na ingancin jagoranci wajen jayo hankalin masu saka hannun jari na kasashen waje. Asusun bayar da lamani ya ce kasar tana bisa hanya mai madaidaiciya. Kuma wannan ba amfanin FMI ne ba. amfaninmu ne. Abu na biyu kuma wanda mun karfafa ma gwiwa shine mu wanda a yau mun samu tattaro kudade fiye da abin da muka yi tsammanin samarwa daga waje. ministan tattalin arziki kuka saurara. Ranar la ala, wato Alhamis din nan daga Bruxelles a shugabannin kasashe na haɗakar Turai za su ƙoƙarin ciwo kan matsalar da ta kawo baraka dangance da maganar bakuncin haure taron da zai wakana jijiyoyi tsaye. Angela Merkel ta ƙasar Jamus ta shaidawa zauren 'yan majalisa bayani inda ta yi kira na ganin an samu mafuta mai dacewa da ra'ayin jimilla na kowa da kowa ba ra'ayin da ƙasa kasashe mambobin za su yi ba na tsayuwar wato gwamen jaki a wato gadanancin cin kaɗan daga cikin bayanin nata inda ta ce ko mu samu mafita yanda a nafiyar afirka da ƙetaranta mutane za su fahimci da wato muna da bakali kuma mu nuna muna neman zaman lahiya cikin wato kowace nafiya ba cikin nafiya guda ba ko kuma mu rasa wanda zai yarda da bakalin namu wanda ya bamu damar yarwata mai karfi a cewar angela merkel. Bayan malalar ruwa wato kaman da bakin kwarya da suka zuba a garin Bugul cikin kwamin ɗin karkarar da baga yankin Agades a ranar 25 ga watan Juni 2018 ruwan da ya haddasa ɓanna da dama har ma da mutuwar mutum guda. Domin samun cikakken bayani bari mu saurari Muhammad Agali magajin garin na da baga. banna ta farin dai ita an rasa rai guda eh, wannan mutum lokacin da aka tado shi bai ga su busashen shi ba sai yadda za ya kai tare gulbi akan mutane ba su da labarin wurin kai tare gulbin nan a lokacin nan ne ruwa suka tahi da shi sai wajen karfe shidda suka yi ta nema san aza wani wuri ya tahi kama mutane cigiya ko ina sai Allah ya sa mutane duka suka shiga kore a aka samo shi wani wuri inda ruwa suka fidda shi cikin kore ayi banna da yawa gagara ke wadansu rijiyoyi babu su iri shi ma ya tahi ruwa suna tare da babban ban iska rumfuna yasa duka sun fadi su akwai garakin da ya rasa su ya maida su kamar gulbi a hukuma ta ce mana mu gaya ma mutane ki eh, akwai inundation da za a yi tu wannan lokaci na ce ma mutane cikin garakin su su fidda kayan da gare su duka wanda yake ya iya ruwa ya tahi da shi binci haka nan mun ce ma duk wanda yake da busashe a lokacin da ya ga hadari sirka fidda busashen su inda yake ruwa ba za su tare su ba Haka zalika an yi ɓanna da dama da aka ƙididdige a gundumar adar bisa na cikin yankin agadas ranar Lahadin da ta shuɗe dangante da malalar ruwan sama da suka samu bisashe da yawa da ke cikin kiwo suka wato tahi inda ruwan ya yi awon gaba da su akwai kuma mutane da bala'in ya shafa. Mu saurari Bukli Najim, shugaban gundumar adar na da ta nan Fudai ya tuntuɓa ta wayar talho. An samu ruwan sama masu ƙarfi sosai kamar da bakin ƙwarya a arewacin Adar Business tsakanin Shimbalagan da kuma Tumbalagan. Waɗannan ruwan sama da suka ratsa yankin arewacin Adar Business sun haddasa barna, musamman a ɓangaren dabbobi. A ɓangaren garin Shimbalagan an samu aƙalla mutane 21 da suka rasa mazauninsu. Sai dai a ɓangaren dabbobi kun san wajajen ƙarfe ɗaya ne ruwan suka soma dabbobi sun warwatsu akwai wuyar a gane a takaice dabbobi nawa suka mutu amma mun shirya wani rangadi domin tantance yankunan da abin ya shafa domin yin raskuna da za mu gabatarwa magabatanmu A wani babi kuma yau da sai ne aka kammala jarabawar Bureve aji na shekara 2018 a ƙasar Nijar. Sai dai abun mamaki a harabar jarabawa mai lamba hamsin da ke kwara Kano a anan Yame wasu 'yan jarabawa an gansu ɗauke da bayanan amsa na tambayoyin gasar ƙarshe. Hamo Isaka shugaban alkalan zauren jarabawar ya yi wa Asumani Shina ƙarin bayani. Ƙarshen jarabawa ita ce fannin SBT cewa da kimiyyar rayuwa da kuma ƙasa. A takaice ana iya cewa komai ya gudana yadda ya kamata. Daga farko har zuwa shiya da maraice ba mu samu matsala ba. In ban da jarabawa ta ƙarshe da muka riski waɗansu ɗalibai da takardu waɗanda aka gyara. kuma mun miƙa su ga jami'an tsaro. A hal yanzu dai su hudu ne, amma ana bincike a kansu. Za mu baiwa shugaban alkali masu kula da sharabawa isasshen lokaci ya shirya takardun kafin ya miƙa su ga masu duba sharabawar Akwai isasshen lokacin da ake baiwa alkalin domin ya miƙa waɗannan takardu ga masu duba jarabawar. Gaida Mutari Muhammadu da fassara. Har yau a cikin babi guda dai wato abokin aikinmu Asumana Shina ya firanta da wasu 'yan jarabawar ga kuma irin abin da suke faɗa. Ni na ga a gaskiya jarabawa ta yi sauki. Matsalar da na samu shine a fannin Faransanci. Euh, jarabawa BPC a wannan shekara ba ta yi wuya ba. In ban da fannin tarihi da kimiyyar ƙasa, musamman a fannin tarihi, saboda tambayoyin da aka kawo muna kamar wani kulli ne, ba ma san yadda zan iya iya kwatanta maka ka gane ba. Shi ma ina ganin matsalar daga wajena ne saboda ban da ƙarfi a fannin Faransanci. Jarabawa sun yi kyau, sai dai a ɓangaren lissafi ya kasance da 'yar sarƙaƙiya kaɗan. Yau da safe ne a balbalin Blue Zone ta nan Yame aka saka usul ɗin tsarin sabgar Festival International de la Mode African FIMA aji na goma sha ɗaya, sabgar da ta faɗo daidai da cikon shekara ishirin da aka kafa ta bana a Dakla, ƙasar Maroko, sabgar za ta gudana ranakun 21 zuwa 26 na watan Nuwamba 2018. Said na Said Ahmed, mai lakanin suna Alfadi. da ya ƙirƙiro fima ɗin ya yi wa Maryama Jallo ƙarin bayani ga fasarar abin da yake faɗa. Alƙawalin da muka ɗauka shi ne ba da misali tsawon shekaru ashirin ta hanyar ayyuka da dama a sakamakon shirye shiryen mu da manufar tallata ayyukan matasa domin ba su damar rungumar sana'o'i a nan gaba. Taron fima na bana ya haɗa da ayyukan ƙirƙire na zamani da kuma nazari akan fasahar ƙirƙira domin baiwa wannan fanni darajar da ya dace da ita. A cikin wannan manufa ne muke shirya wata babbar haduwa ta ƙirƙire-ƙirƙiren zamani na ƙasar Marokko wato na Afirka. afirka da kuma na turai da kuma na turai inda masu zane na afirka da na turai za su haɗe sannan a gobe da marice za a yi gasar nuna fasahohin ɗinki da suka yi fice inda za a haɗu da masu saye da kuma masu sayarwa da kuma na fata da kuma na ayyukan fata da kuma sakar tisi na gargajiya waɗannan ayyuka za su kaiwar sunan ƙasar nijar a nesa a fannin al'adu da kuma kirkire-kirkire a gaida asumana shina Bari mu leƙa a fannin wasannin motsa jiki, wato tawagar ƙwallon kafa ta Senegal yau ne za ta fafata karon da zai bata damar shiga zagaye na wucin da final a kofin duniya da ke gudana a ƙasar Rasha. Le Lion de la Teranga za su wato kara ne da 'yan Colombia inda ma har suka yi karon wato ga ra'ayin da Fal Duge ɗan asalin ƙasar Senegal da ke zamne a birnin Yame kamin wannan karawa. Abin da muke jira shine mu gaban wuce zuwa zagaye na gaba. Kasar Senegal da ni sani sosai tana iya samun nasara a gaban kasar Colombia. Kowa kasar Colombia yake ganin za ta iya ta yi galaba. Senegal ita kadai ce kasar Afirka da ta yi saura a gasar. Kenan muna tsammanin samun nasara. Ina kaba da dukkan 'yan wasar domin kullum idan aka yi kaba da dan wasa guda sai a faɗu. Yanzu tare da nuna goyon baya ga dukkan 'yan wasan ana tsammanin a yi nasara da ci biyu da ɗaya. ana iya cewa afirka baki daya tana goyon bayan kasar senegal domin a halin yanzu nahiyar afirka ce ke karawa da sauran nahiyoyin duniya hakikan dai wato an riga an yi wannan kwallo inda kuma wato ita senegal din wadda ta kasance tawaga ita ce kacal wadda ta yi saura ta kasashen afirka colombia ta ci ta ɗaya da banza. shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausel. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio mambio. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da biyar da zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zango FM. An Yamai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Bayan kun sha labarun yanzu kuma ga rahoton na musamman. Kasar Algeria na ci gaba da turo ƙeyar bakin aure 'yan Afirka a ƙasar Nijar. Kungiya mai zaman kanta wadda ake ce ma ONG Jeunesse France Migration et Development ta sa kira ga ƙasashen na Afirka. Nabara Manu Hamidu na wannan kungiya ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Depuis 2013, il y a un certain nombre d'initiatives engagées par le Niger visant à rapatrier Tun a shekarar 2013, Nijar ta ɗauki matakan maido da 'yan ƙasarta da ke Algeria. Wannan yarjejeniya da farko 'yan Nijar kaɗai ta shafa, inda aka maido dubban mutane da suka haɗa da mata da dama na kance a jihar Zandar. Amma sai yarjejeniyar ta faɗaɗa har ta shafi wasu baƙin haure da ba 'yan Nijar ba, kuma sai ake kawo su a cikin ƙasar Nijar, lamarin da ya haddasa matsaloli a wuraren da ake karɓar su, kamar Agadas da kuma kan iyaka, inda wani lokaci ake ajiye su ba tare da abinci ba. Hukumomin ƙasar Algeria suna barin su su a ƙarƙashin kulawar Nijar, alhali wani aiki ne da ke buƙatar kuɗaɗe da dama da kuma mutunta hakkin ɗan Adam. Ko kun sami labarin cewa an bar wasu bakin haure cikin hamada ba da jimawa ba? Muna kokarin tantance wannan labari da ke nuna cewa hukumomin kasar aljeri sun shirge wasu dubban bakin haure a cikin hamada, lamarin da ya ta dukkan dokokin da ke kare mutuncin dan adam daga fadawa cikin halin da ke iya zama hadari ga rayuwarsu. Wannan zancen idan ya tabbata za ta kasance wata mummunar taka incin dan adam na samun kariya da shiga cikin hadari. Ta wani bangare akwai yarjejeniyoyi da dama kamar yarjejeniyar da ke kare ma'aikata bakin haure abinda kasar aljeri Mali take yi taka waɗannan yarjejeniyoyi ne. Mafita a game da 'yan Afirka ita ce inganta tafiyar da harkokin mulki a ƙasashenmu domin matsalar ci gaba ita ce babban dalilin da ke tura matasa zuwa neman kyakkyawan yanayin rayuwa sannan kuma duk wani mataki mai sabawa dokokin kare hakkin dan adam bai kamata a yi aiki da shi ba misali matakin hana bakin haure motsawa ko kuma tura ƙeyarsu tare da keta hakkin dan adam kamar yadda aljeri ke yi ba ita ce kyakkyawar mafita ba kenan dole sai an sami dubara ta ci gaba da ke mutunta hakkin haƙƙin ɗan adam a cikin wannan lamari. To da da kuma wannan rahoto muka zo ƙarshen labarin da harshen Hausa a madadin duk wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da malama Mangungu ke muku salama sai ku tabi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a futa lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Arlita. Tare da Radio Igokana. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.